بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وانقذتنا وفرجت عنا لك الحمد بالايمان ولك الحمد بالاسلام ولك الحمد بالقران ولك الحمد بالاهل والمال والمعافاه كبرت عدونا وبسطت رزقنا واظهرت امننا وجمعت فرقتنا واحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا عاديتنا ولك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديمة أو حديثة أو سر أو أمانية أو خاصة أو آمة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم أهرسنا بعينك التي لا تنام وقنفنا بركنك الذي لا ينام ورحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت رجعنا وكم من نعمة أنعمتها علينا كل لك عندها شكرنا وكم من بلية ابتليتنا بها كل لك عندها صبرنا ويا من قل عند نعمتك شكرنا فلم تحرمنا نسألك أن تصلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت وأكرمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا على دنيانا بديننا اللهم إنا على دنيانا بديننا وعلى آخرتنا بتقوانا ولا تكلنا إلى نفوسنا فيما حضرنا واحفظنا فيما جبنا عنه ولا تكلنا إلى نفوسنا فيما حضرنا يا الله يا من لا تضره الذنوب ولا تنقصه المغفرة هب لنا ما لا يضرنا واغفر لنا كل ذنب اللهم إنا نسألك فرجا قريبا اللهم إنا نسألك فرجا قريبا وصبرا جميلا ونسألك العافية من كل بلية ونسألك دوام العافية ونسألك الغنى عن الناس ونسألك السلامة من كل شر ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم بارك في أولادنا ولا تدره ووفقهم لداعتك وارزقنا بره اللهم إنا نسألك الصحة والإفة وحسن أخلاق ورضا بالقدر يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد waɗanda ba hankokin a kashe wani biyu ɗin nan da wagga Da muna nan suratul arafi idan abin nan ba mance ba wato na ladina sun ma bayyana wato ayata 201 aya ta ɗari biyu da ɗaya muka kwana jiya sun ma bayyana sannan Allah ya bayyana annan nasa inda sama'il wa'adi wadda ke ismani lalle mutane biyu wato wajen sauraron wa'azi da sauraren tunatarwa haka ismani kashi biyu suke kisman yadda izo wa yadda ki kashi guda suna sauraron wa'azi suna wa'azantuwa kuma suna kare kansu daga abubuwan da wa'azi ya ce a za wa da dakhalahu shay'un min ash-shaytani nadima idan wani abu ya same su na daga sharrin shaytan nadima wato sai su yi nadama in wani abu ya same su sai su yi nadama idan yayi nadama wa raja'a ila tariqil mustaqim sai ya dawo ga hanya madaidaiciya wa qismun la yataizu kashi guda kuma ba su ba su wa'azantuwa duk abin da suka yi ko an yi wa'azi an ce bai da kyau ba su bai wala ya taƙi ba su kare kansu wa ya samiru suna dogewa alar dalala ga ɓatan nan da suke bisa wa sa'id da shaidani suna taimakon shaidan fi ibdali haƙƙi wajen ɓata gaskiya fa sai Allah ya ce innal ladina taqaw ila na ta'ibun min ash-shaytan a'udhu billahi بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون إن الذين اتقوا للي وإن لم يكن في ai ittabahu Allah sun kabi umarnin Allah fi jami'i harakatihin cikin dukkan motsin su wata kanatihin da shirun su ka sa mu cikin su ya rahman to irin waɗanga idan masahum idan masahum da'ifun in wani abin nan mai wasawasi ya shahi su wato shedan kenan asabahun da'ifun wa fi qira'atin da'ifun asabahun shay'un wani abu ya same su min wasawasatin shedani na wasawasin shedan wa alamma bihin yayi ta'afiri gare su mina ash daga shaidan. Ta zakaru sai su yi a'udhu billahi min ash-shaytanir rajim ai tazakkaru lahi wa thawabahu sai su tuna da hukumar Allah ga wanda ya saba mai da thawabahu lada ga wanda ya bi shi da sun yi wannan za idza hum mubsiruna sai ga sun dawo na haka suna ganin gaskiya nan yi daga abin da ba gaskiya ba sai ka ga. sun gane gaskiya suna ƙoƙari su dawo ga gaskiya ka sa mu cikin su ya rahman fa yarjuuna sai su dawo ai inna masa shaidani yi wa yudnisu shaho shaiɗan tana makauta mutum tana shahi basira sai wai gulukul basira yana kulle basira shaho shaiɗan, in shaiɗan ya shahi mutum sai basira ce ta ruhi duk abin da aka karanta mai bayyana sai ya ce a in kai malami kayan mai wa'azi sai shi maka tawili ya ce kai ma ai da kaza shi yasa ka kaza to wannan shahawar shedan ne walakin takawa sai dai taqwa ke tusilu quluba billah wanda ke sadar da zukata zuwa ga Allah tabtahu basaira ashabiya ita taqwa tana bude basirorin masu masu taqwa wata kashibur gishawa tana ɗebe ruhin da aka sa ga idanu ne an uyunin daga idanunsu to Allah saboda ramaka ka sa mu cikin waɗannan gabayi naka na ƙwarai, ƙware wayanda ka sauraron wa'azi kuma su yi aiki da shi wa ya ikhwa na hom wa ya ikhwa na yunadduna wa bil wa ya ikhwa na hom amma yan uwan su shedannun mutane mina ku da na kayyare wa fasak a su mutane wato yan wayanda adda shedanun yan uwa cikin kahire da shedanun yan uwa cikin fasikai wayanda ka iza su ga ayyukan sabo yamudunahum hirgayi suna ƙara tura su ga fata ayi fi dalali cikin halaka wa shakki da shakka min masu shedan daga shawar shedan wato idan mutum na da miyagun abokai wayanda ba na kwarai ba in ya ɗauko aiki wanda ba na ƙwarai ba kowane irin aiki ne ko sana'a ta wanda ba ta ƙwarai ba ne yagon abokai zai ce kai kai ta a zakami halan kai ɗaya na sai su ta iza shi sun malayi ƙusiru na fi dadi sannan ba su takaitawa wajen iza su au ko wajen taimaka musu ga ɓarna bale shahidu na fi imdadil haƙƙi sai su ta ƙoƙari wajen bata ta gaskiya bisa alit ta'annati su ɗora tambaya ta ta'annati ودلب الآيات سؤول نما آيوي غير ناظرين إلى معجزة القرآن باسو كلوغ معجزة القرآن في تيما وسكمبوي إدم وكباسو أنصابا وإذا لم تأتهم بآيات وإذا لم تأتهم بآيات قالوا لو لذتبيتها ولن لما أتبع ما يهيب من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون to wai da lam ta tiyin bi ayati idan sun kai ta neman ka kawo masa wasu ayoyi da na abin nan na ta'annuti idan baka zo musu da ayoyin ba min ma yake tarahu cikin abin da suka kago suke neman ayi musu kalu sai su ce laula bai ta hame ya baka kaga ta ba daga wurinka ai kai mai ƙagawa na tun harko ai an sha'ata ha ya baka fara da ita min kibali na suka daga wurin ranka ba ya kulo na zalika ta hakuman in izgidi na suka yin wannan kamar da kuka gani malami mai wa'azi idan bai da wayo kamar yara kuna ganin da yawa sai a iza su dan siyasa ya kire ka gida gidanai ya kawo wani abu ya baka wani ba ko abin kwarai aka ba shi ba haba malam ai ba mu da kowa wurin da in ba ku ba ai malam dole ku yi magana ai malam dole ku yi kaza yin kambara. ka yi kambara ka sai ka hau ka ce ka yi abin da ba daidai ba sai ko magana aka yi ce ko ban mewa wani eh ya san kai na naira dubu kake ko dubu goma cinikin ka bai da waya idan ka kawo sai ce ai mutanen nan wato ra'ayinsu suka bi aiki sun kai kaza ba daidai na ba amma ka gani da nikire shi ni ba shi kaza ai ya kai daidai na da shi yasa kuka ganin ana ta kawo abubuwa waɗanda ba daidai ba ka zanna ka zama wato abinda aka ci kihi na ganin ka mai jahoma ka zan mai tunani ba komi ka ka wada a cikin ba ko wanda ka sani ba komi ka ka wada kai sai ba da nesa kaka tsayawa kai tunani ko wanda ka sani bale wanda baka sani ba bale wannan duniyar kun ga abin ga mutanen nan yan duniya wato sun koyi wanda za su batar da mutum kaga mutum bai yi karatu ba babu na addini babu na boko kun bai da kuɗi amma ya kwari wajen shirya makirci da dubara wani shaitani wani ibilisu na aure na baka sani ba to kaga duk irin wa'annan sai ka yi taka tsantsan sai ka yi taka tsantsan to abinda ake mafi bu matasa kwaɗayan ku ya yawa sai a shirya liyafa a shirya kayan daɗi a kere ku ku ce ku share ku share lamba sai a ce muku ga abin da aka so sai ku to ku yi ta abin da ku kai wani gwamna na zo abin da na biyo na dawo daga wajen wa'azin kasa na ce gaya muku shi sai na biyo a babban birnin jiha sai to da shigowa ta sai na ɗaukewa na kere shi sai ya ɗauka na ce na dawo daga wajen wa'azi ne na shigo ka, saboda haka na kira ka don in kana kusa mu gaisa sai in wuce ya ce to malam ina nan ina ka na haɗa ma gete da ka taho a bari ka wuce sai na taho na muka tattauna shi sai ce ai wani malam wani ya hau min bari ya caccake mu ya ci mutuncin mu ya ce kai to malam da a ce mai wa'azi nika wallahi da na rama ya ce amma ya ce malam ba mai wa'azi nike ba nike ali shi sai da ya gama wa'azi sai to gidana ya ce malam na ɗauki abina a fafa ni gaya mai abin da na kasu sannan da ya gama ne ba shi dubu ɗari ya ce ya gode haka nan na aka muku sai a shirya muku kaya ku ci a ci mutuncin ku sai a kawo kuɗi ya ba dubu ɗari ɗaya ba ko da yake lokacin dubu ɗari kuɗi na amma dai mi abin nan dubu ɗari ka sa ka tsaya a ci mutuncin ka ci mutunci da shi ma in dai da karshe haka ya ci mutunci kai ma ci mutunci ne abin ga jami'an tsaro su tausara ba ku kai kaka ko ta wa gida ne mi Eh? to ba a ganin shi yasa shi a gangata ni an kace ya doka duk wanda ya bada kuɗi an ka dauke waya an ka sa waya an ka dauka an ka nuna sama za a kamo shi duk inda yake sai an kamo shi an yi hukunci a to kuma aina ma yi za a yi bari dai aina ma dole sai a yi wato kwaɗayi ga malaman kwaɗayi gare su mutum ya ba baka kuɗi ya yi ma waya ya yi ma hutu don yare na ka ya ce shi ba uba ne kuɗi ya ne kai da yare na ka ya ce kuɗi ya baka yi ma hutu Allah ya gafarta mana Allah ya gafarta mana wa ya kawo na wani muddu na wani dalgayi yan uwansu suna tura su ga bata aifid dalali cikin bata wa shakki da shakka min mata ne daga shawar to kuma la nuna, sanin ba su tafi in imdadihim wajen abin nan a tura su wa idza lam tatihim bi ayatin idan muka zo musu da aya mai ma ikitara rabu cikin wanda suka nema ba qalu laulas shabata laulas shabaita sai su mista baka kaga ta min kibali nan suka daga wajen kaka ya ƙulo na zalika ta hakkuma suna haɗin wannan don izgili da shiya wallahun ka gaya musu a'a ni ba ni ƙaga wani abu abinda kun ka ji na faɗi iya sani na ke kuma ina nan daren babu bayanin da za ka yi min ka gani ni da cewa duniya ta canza ai in an ka yi kaza barewa kun ga yi da yawan kuma wai ku dora ku so ku mutum wallahi malam ka sai yanzu ba irin da ake ba matsala mutane aka bi sai ka dibi matsala mutane kai ni masala addini na ne ka dibi kai sai ka dibi matsala mutanen ka ni masala addini na addini na ne ka bi don kowa mutu shi dai aka tsawara ne ne ko shi aka tambaya ga abin da kai sai ka bi matsala su ni babu ruwana da matsala su abin da shari'a ta ce in shi ya masala ni gar wanda shari'a ta ce in bari kuma bari ne shi ya masala ga in kace sai ka yi shi ta ban zuwa sai ka yi abin ka ta yi ɗin in kai ba kai Allah zai kama ba tun da Allah da ya aiko manzo manzo ce ya marra aminku karan fa ga gari bi yadi wa illa mai sadi fa bil lisani wa bil wa illa mai sadi fa bil qalbi da yake kari na an baka rena an koma gehi ba shi a haƙƙin da anka abinda aka umurtan ba kai da baka baka ya sai ka shiga sai ka shiga ka gyara musu na haƙƙin Allah bakinka daban zuciyarka daban dole mutum kami ya zama mumini sai ya zama zuciya ce ta yi daidai da halshe halshe ne ya yi daidai da zuciya ce sannan ya zama mumini Allah ya ba mu kariya da tsaro Allah ya ba mu kariya da tsaro Allah ya kare mu daga shirin miyagun mutane da shirin miyagun aljanna kamar na amata muku wasu sun kwari wajen ɓadda mutane kuma in ba ka yi a hankali ba to ko kai sai sun bashe ka kai kowa aziza kana ya alwala ya nafila ka roki Allah ka ka kashta in ka ce min ka hawo bari wajen wa'azi eh addu'a ta kon sannan ka hawo in ka hawo wajen wa'azi ka min ka wana eh addu'a ta kon Allah yana jin masu roƙo ne kuma ya san bukatocin da a cikin zukatarsu. Huwa ya alama sirrakum wa jaharakum wa ya alama tubduna wa ma taktumun. ka gaya masa yanna ma attabi ma yuha ilayhi min rabbi ni ina bai abin da aka yi min wahayi daga ubangiji na walaysa li an atiya min indi bi shay'in ni a wuri na bani da izinin in canza wani abu wanda Allah ya ce in zo da wani abu daga raina don bukatar ku in gyara muku wani abu don bukatar ku ni wannan bani da wannan ba haƙi na na ba in canza muku wani abu hadal qur'anu basairu wannan qur'ani hujjoji na min rabbikum daga ubangijinku wa hudan kuma shirya ne wa rahmatun kuma rahama ne da kauni nuna ga mutanen da suke imani ku tsaya bisa gaskiya Allah zai taimake ku ka bar gani a wayan ka wata hanya kana samun kuɗi ka samu abinci mutane nawa sun ka bar hanya Allah amma ga sunan kana ganin wani sai ya nemi na karin kuma logare ka ai abin nan karkacewa ba ita ka bada abin nan ba ita ka bada arziki duk wanda mutum ya ga dama ko yana a ajila aljanna da huziya ma na nasha'u liman nuridu ba wai duka abin da ya kaso aka bashi ba aljanna da huziya ma na sha'u kuma liman nuridu malla la nuridu komi ba mu gaggauta mai hakan nan shi ka tashi tsula ya ka tashi za ku ri alƙur'ani وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وذكر ربك بنفسك تضرعا وخيبة ودون الجهر من الْقَوْمِ بالغدو ولا سال من القول من وخيفة وبالقهر من القول بالغدو ولا تعد ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحون يسبحونه وله يسجدون وإذا قرئ القرآن إذا أنا كرنت القرآن بمعنى إن أنا كرنت القرآن فاستمعوا له كسوراري shi ya ku saurari shi yasa aka cewa mai laihi na wanda ka tawa iske mutane zaune suna hira ya kama a Qur'ani mai laihi na amma in ya zo yana kira a ƙwarani su ko bai halitta su taho su ɗaga sauti su rinjaye shi amma shi in ya iske su ya koma ya samu nashi wuri ya koma ya samu nashi wuri amma in shi adda wuri sun ka taho to fasan mai wula ku saurare shi wa an situ yi kalami kun shiru ku ban magana la'allakum turhamuna don don a tausaya muku an ce nazala fi tarkil kalami fil khudwa wannan aya ta sauka game da barin magana in ana hudu ba ranar juma'a wa abbara fiha bil qur'ani yi ishara da da hudu ba yace in ana karanta qur'ani Bai ma'ana in ana karanta hudu ba lishimaliha alayhi don hudu ba annabi ta kunshi alqur'ani wato annabi na ambaton wasu abubuwa amma mahi yawan hudu ba annabi qur'ani ne qur'ani na yaka rubuta zalla ba rubuta yaka shi mai gidanmu shi bai iya rubutu ba kuma ya rubuta bai iya karanta ba wata baiwa ce ta Allah ya yi mai amma dai ƙur'ani ya ka karanta ko mai yawan hudu ba ta yi wato suratu ƙafar ƙur'anin majid da ike tarabata sa'atu wan shaqqal kamar su yake ta karantawa mai yawa ga mai yawan hudu ba ta yi wato ƙur'ani zalla to don haka an ka ce mata ya ana karanta ƙur'ani saboda ta ƙunshi ƙur'ani mahi yawanta wakila kuma an ce fi qira'atil qur'ani mutlaqa aya ta sauka ga a qur'ani kawai fatarkul kalami fil khutbati wajibun barin magana in ana huduba. in ana khutba mutun yayi shiru ya ban magana wajibi na matasa da yawa muna ganin ku ga sha na khutba kuna daukar waya ana huduba kuna ɗauka waya bai da ke wanda ya ɗauki huduba wanda ya ɗauki waya ana huduba bai da juma'a kowane na bai da juma'a eh leman hutu to magana dai an ka ce ba a yi ita magana ita ce an ka ce ba a yi amma dai ko aiki ya kamata a bari don an ce idza nudiya lis salati min yawmil jum'ati fas'au ila zikrillah saboda wannan duk da yake shi mai yawa liman hoto ya zo zikirin lahi ɗaya ai ya iso cikin zikirin lahi ɗaya yake amma duk da haka nan wato inda ya yi ƙoƙari ya yi abi ne kamin a fara huɗu, ba ya yi amma dai ɗumi kam aya ce ko alama ɗumi kam eh in ana hudu ba komi ba a yi sauraren lima aka fassani ko kamar da kun ji qur'ani ya ce idan ana qur'a wato in ana qur'a take in ana hudu ba fassani ulahu ku yi taurari gare wa an situ ku shiru an kalami ku shiru komi ba a yi shiru akai a saurari abin da ya faɗa la'allakum turhamuna domin a tausaya muku saurarawa sanadiyar samun rahamar Allah shi. don haka yace ku saurara don a tausaya muku don haka fatar kul kalami fil khudmati wajibin barin magana cikin hudu ba wajibi na wa fil qur'ani amma in kira a qur'ani da ta akai ba cikin hudu ba ba na dabu musahabbi na abun magana wakata masura ya kammala sura kama wakata wakata masura ya kammala sura kama bada da tawjihi kama wa da sura ta fara da tunatarwa ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum to sura ta kare da fuskantar da mutane ila zikrillahi har yanzu zuwa ga zikirin Allah wa abdalihi da mahi uh, wa abdalihi mahi cin zikirin Allah bin nafsi cikin rai mutum ya dora uh, yi nai cikin rai ne shi yahi fa qala Allah ya ce wa zkur rabbaka fi nafsika kai zikirin ubangijinka cikin ranka sirran wato kai zikirin ubangijinka abin nan cikin sirri shine abin da yahi khairul zikri al-khafi wa khairu rizqi ma yakfi yayin zikiri boyayye yayin arziki wanda ka isa wanda ya ishi mashi to wadkur rabbaka fi nafsika kai zikirin ubangijinka cikin rakata da ru'an kana mai kaskantar da kai babu wasa zallulan kana mai kaskantar da kanka wa khifatan kuma kana cike da tsoro minhu daga Allah da kaka zikiri ne to daga zikirin zuciya shi yahi Sun bil lissani sannan zikirin halshi mutum ya tsaga sauti ne bayan ya yi zikirin Allah da zuciya ce tana ta tuna Allah to sannan ya yi zikirin Allah kuma da halshi ne wa fauka sirri wato ya wuce sirri ya zamba cikin zuciya ya kai ba wa dunar jihari min alqawli kuma bai bayyana magana kware ba bai dan in ka bayyana kware sai ka gaji in ka yi sannu sannu sai ka yi kwana to ba a son ka gaji don in ka gaji da wuri ka gaba ka yi da yawa a kwana sai ya ɗauke ka in ka yi da ƙarfi ka gaji kaga daga nan sai ka sala sai kwana ya shigo na biyu in kai cikin zuciya shi kai tsaye kwanan zai taho babu babu tsaitsayawa ai kasadan bai ma. ba ka yi kwarai ba ba ka yi sannu sannu kwarai ba kakka yi kwarai kwarai din nan kuma kakka yi sannu sannu nan kwarai kwarai kuma tsakiya dai bilgudu da sahi wal asali da yamma ai awailin hari farko yini wa awakhiruhu da karshe ne farko yini daga bullowa alfijiri zuwa rana ta kai tsakiya shi an farko in an ka kai ta kai tsakiya an kai tsakiyar lokaci bangare na farko an kai iyaka ce bangaren farko in rana ta kai tsakiya bangaren farko an kai iyaka ce in ta yi zawali an shiga bangare na biyu kun ga kenan ana cewa ko yaushe ka zama yadda kenan Allah farkon yini da ƙarshen yini wala ta kuma na al na an ke Allah kakkalan cikin masu rabu kana ga zikirin Allah wato ba a so mutum ya rabkana ya zan babu zikirin Allah yi shi Wabi suratun ra'adi cikin suratun ra'adi, ƙala ta'ala ala bi ɗama inar ƙulubu. ku saurara da zikirin Allah zukatan mu'minai ka natsuwa zukatan mu'minai tana natsuwa da yawaita zikirin Allah saboda haka mu'minai ko yaushe zukatansu tana nan kula da Allah bai ce halittar su wato ala bi lahi innu arsun alsinatuhum bai ce haka nan ba sai ya ce qulubuhum alqulubu saboda haka zikira Allah da zuciya ya yi muhimmanci sannan mai bi mai da halshi innal ladina inda rabbika lalle innan da a wajen ubangijin ka mina al mala'ika na mala'iku la yastakbiruna ba su girman kai ai la yatakabbaruna an ibadati ba su girman kai ga ibadar Allah wato su mala'iku ba su girman kai ga zikirin Allah wai hu suna kai mai tasbihi lailan wani hara tasbihi dai suka ta yi lailan wani hara ba su rabkana ga ibada Allah wata ala. ba su yin girman kai a wajen bautawa Allah suna ta tasbihi ga Allah lailan wani hara ai hu suna tsalkake shi amma la yaliqu bihi ga abin da bai dace da shi dan kace subhanallah kana ta tsarki ya tabbata ga Allah ga duk abin da bai dace da shi ba shine ma'anarsa wannan kirari da a ciki ne shi yasa kun ga surori da yawa sun buɗa da tasbihi ayoyi da yawa sun yi magana tasbihi cewa duk wanda a cikin sama da ƙasa yana tasbihi wa inni min shay'in illa yusabbihu bihamdihi babu wani abu face yana zihi da ima Allah godiya saboda da yanayin Allah zihi da godiya saboda Allah yana son ta tasbihin shi yasa ya yawaita magana har ya sa mala'iku akwai mala'ikun da ba su da aiki sai ta ai kun ji a farkon suratu baqara kuna ganin da aka ce a sa Adamu ya zama gaban su sha sun kai yi wa nahnu bihamdika wa nuqaddisu lak muna tasbihi sannan a sa mana wani ya zama gaban mu to tasbihi yana da muhimmanci kusan albani ya sa hadisin da ya ce wa bihi ma yurzaqu kullu shay'in subhanallahi wa bihamdi da su aka azurta kowane abu don haka wanda da ya hika ba baka ce mai gaskiya wa bihi ma yurzaqu kullu shay'in wanda kai dubu goma ka ga yin dubu biyar bai ce mai shi yasa kun ga sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam abu da in ya zo bakin shago ne bayan karatun ƙur'ani bayan kasuwanci ne zuwa mareci yana sau dubu ɗari mai ruwaya hadisin ya ce daga ƙarshe sai abin da da'i sai abin da da'i ya dawo masallaci ko da maza Allah ya ce shi ya gane shi masallaci ne ya ce ya dawo sai ya gane ya ce ya an kai yana kasuwanci ya ce na gane kasuwanci ba shi ita da bada wai tasbihin ga dubu ɗari su yi mai kaɗan wanda shago ya kai su sai yi mai kaɗan yana ganin kuma yana so ya ƙara ya kasa da haka yake ta bi wato ya kasuwanci bai da ya bada sai ya rufe. don ba a da mutanen madina to abin da ya sa kun ga sun tsere ma kowa ibada sun kai ibada sun kai wa ko gobe kan rike ibada da kyau ko gobe ka yawaita ibada da kyau to da izinin Allah Allah zai ɗaukaka ka da kyau kai ma to zan kura da ta ka kai wallahi na wannan bannan ne ko wannan ne kabba a ja ta haka nan ba alhaji na sa ka wahala banza ba shi ko zan ka baka abinai eh ki Allah bai ta ka wahala banza da ka dauka wahala banza ta Allah ka ta wahala banza babu abin da aka wa Allah bai biya ba Allah bai duk abin da aka yi mai ya sha ta abin da zai biya zama shi in dai shi an kai addini na wanda ce a yi, komi na na yace yi shi to akwai abin da zai biya to amma ku sai kuna cewa wallahi ni wannan wahala ba za kai dole na hasa na tabi Allah bai ka kowa ya matsan wallahi ni ba zan ha ba a ta haka nan eh a ta haka nan a tayaka nan da baka yi ba ka cuta wanda ya kana hana a kawo mai kaya ka koma giye kana da ba a taimako ba a taimako an ke taimako ga mace ai ya ku suna bil khudu wala yajiduna suna sujuda ga shi Allah subhanahu wataala suna tasbihi gare shi wala yajiduna suna sujuda kuma gare shi ai ya khusuna bil khudu suna kebe shi da kaskantar da kai wal ibada da ibada fa mai mislahum kuma ku yi kokari ku zama kamar su kun ji su ba su barin tasbihi ko yaushe to fa mai mislahum ku zama kamar su ya ka abba zai ka kun ji ko fa mai mislahum ku zama kamar su abba ne ka wadi ko litahi na aka karatu to ka ku kuma ce abba zai sa ko halaban ka ku kuma ce abba zai sa ko abinda Allah bai azama ko Allah ne ya bada wanga bayani ko abba zai ba sai to ku rika in kuna son kaya ne in kuna son kaya ne ku yi mai aiki ya biya ku in ba ku son kaya ne ku te kuwa alaji aiki ya biya ku Allah ya gafarta mana huna huna yashra'u lil qari'i sujudu tilawa nan an shar'anta ga mai kira in ya kawo ƙarshen irin wannan sura haka ya yi sujuda ta kira a gairiha ko kuma fi salatin cikin sallah au gairiha ko inda ba cikin sallah ba wai shira'u lil musulmi amma da sharadi yana da alwala kuma huska ta yana gabas ga mazhabin malikiya kuma lokacin nafila ya halitta wai shira'u lil musulmi ana shar'anta ga mai saurare idza saha lil qari'i an ya umma fi sala idan mai mai qira'a yana kuma wanda inganta ya zama limamin ka da sallah to in yayi qira'a in yayi in sujuda kai kuma ta kai sujuda wai sharaɗu fi sujudu tilawa shuruɗu sala an sharɗanta ga sujuda ta tilawa an sharɗanta sharuɗan sallah sharuɗan sallah shine ka zama kana da alwala kuma ka zama ka dibi alƙibla wata juzu ba da salatai subuhi wal asar halitta in mutum ya kira'a bayan sallah asuba da bayan sallar la'asar ya halitta ya sujuda wa qubayl al-istifar al-a'la kusa da haske maɗaukaki na asuba wato haske maɗaukaki kamin rana wanda da gare sai duwar rana Wale isbirari ko kuma kusa da isbirari rana rana ta jiya tana batun waɗuwa duk ana yin sujuda wannan su sujuda na wuri wallahu a'lam suratul arafi nan ta kare da albarka wannan sura Allah da darajarta da ɗaukakarta muna ta wasuli da daraja wannan sura da kuma karatun da muka yi mata da imanin mu da kai Allah ka gafarta mana Allah ka yahe mana Allah ka ƙara mana imani da lahiya Allah ka shirya mana ɗiyan mu yare da manya maza da mata Allah ka yi sura ka aya can aya mata kuma al'amarin ba da zalika sannan bayan tanadi a al'amari ga Allah wahada shi kadai don ba tanadi ka ba da nasara ba Allah ka wa man nasara illa min indillahi al-aziz al-hakim babu nasara ga kowa sai al-aziz sai wurin Allah al-aziz mabwayi al-hakim mai hikima bi izzatika wa hikmatika Allah ka ba mu nasara akan makiyan mu kamata an radata sura kama wada sura ta gita gitta da da'awatul mushriki daga kiran mushrikai lan ta ha'i da musulmi

mutum tsakanin kayayyar eh, a kwamiti tabbatacce ala wasu gaiwa الأنفال وللأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين wato wani al'amari lokacin da a Allah ya la fashirta ilaina inda kun karye an ciyo ku da yaki ai wurin mu kun karyo fala rabu, bil maganimi don haka ba ku zuwa da ganimomi mu biyo adda don muna mun kai tsaye mun ka hana a kawo gare ku don haka bayyawa ku tai da ganimomi wani buka mu abin mu nan babu komi fa aba alfitiyanu wa qalu wa qalu sai wa abal fitiyanu sai matasa suka ce sun ki yarda wa qalu ja'alahu rasulullahi sallallahu alaihi sallama. sai Allah ce ai manzo Allah ce ai wanda yayi kaza za a bashi kaza don haka dukiya mu da ita kudda tija ko ƙara ita dukiya inda take shigo nan da aka fara kudi bai gala da sama amma yanzu da an haka wani lokaci dole ya ta shigo kudi dide mu kowa da kowa ka abin nan kowa ka kokari ya raba kan mutane kowa kokari ya kai raba kan mutane kan ma haɗe amma yanzu kowa kokari ya kai raba kan mutane saboda shi yaro tunani ne ba irin na babbana ba ya tsaya a game wuri guda a bashi duka yahi amma saboda rashin hankuri dai sai ya gabar in ɗan hizgi nau'in koma can wanga ce bane dan yanzu na in koma can gaba ta kuce mai abadan bai koma shiga gaba ito eh ai duniya ta da ta shigo amma in an ka game wuri guda radda an ka ce ta kama sai ya zo ya shige gaba duk shi da kowa to yaro babu ruwa ne da wannan shi shi kawai gaggawa ga yaro shi dai ya hizga ya to da wannan rigima ta yawa su nan dattijawa wayannan yara ba irin yaran yanzu na ba sai sun kace ce kai duk a mai da al'amari ga manzo Allah a jini zai cewa shi suka ce kala shuyuhu kunna ridan ay aunan lakum ta hatar rayati mu ne a mataimaka gare ku karkashin tutoci walawan kashabtun lafa Allah alamin lafaitun ilaina lafaitun ilaina da kun zo wurin mu fala tasta'siru biha don haka ba ku ke banta da dukiyar to nazala bayanun min Allah sai bayani ya sauko daga Allah annal mala lillahi wa lirasulihi faqat jayayya in ta yawa tsakanin bangare bi in akwai shugaban kwarai wanda ka iyawa sai ce na karbi kowa wuta ta mutu ai kun ga kamar mu kawa. in an ka tai wajen su da yake su mu har sarauta mu tana nan da ƙarfi in an ka kama giwa an ka yi jiyaya sai sarkin ruwa ya tauye ce ku kawo giwa eh, giwa ta zama ta sarki shi kawai ta yi kwashi gane ya yi zuwa da wani wuta ta mutu to haka aka yi to in akwai sarauta mai ƙarfi kenan saboda haka sai da wannan jidali ya yawa nazala bayanu min Allah sai bayani ya sauko daga Allah annal mala lillahi wa li rasuli faqad dukiya ba ta yarata ba ba ta da ta ba ta Allah ce kawai idan nasaru laysa min inda ahadil fariqaini don nasarar da tassa an ka samu ganima ba wajen yara take ba wajen da tijara take ba wa inna ma huwa min allahi alladhi hayya'ahum dama daga Allah take wanda ya musu tanadi lima hayya alahum ya tanada musu abin da ya tanada musu faqala Allah ya ce bismillahir rahmanir rahim yas'alunaka ya muhammad anil anfal jayayya ta yi yawa don an ajiye jayayya an ce a dawo a tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an amfani da game da wannan ganimar na fal da sun ce ya ce abin nan wanda ya yi kaza falahu minan nafali kaza to nafilar ta kawo jidali saboda ka an karbe nafilar duka da kowa sun biya amfalan jam'u nafal an ce mata amfalan jam'u nafal bi ma'ana a ziyada ƙari bayan nasara ga ƙarin ganima kuma la'annaha misalan fari don kamar ƙari ne alama ana amallahu bihi alaihim ga abin da Allah ya ni'ima da shi gare su minan na'a minan nasar na nasara babba wal izzil adwam da girma da wamanni alladhi naluhu wanda sun ka samu aqiba hadil harbi karshen wannan yaki kullahum ka ya musu al anfalu lillahi war rasul wato wannan ƙari wannan dukiyar ta Allah ce da kuma manzo ne ya ji ha haisu sha'a wato suna sanya ta inda suka so inda Allah ya so manzo Allah ya so faka sama sallallahu alaihi wasallam bainahu ala sawa sai annabi da ya anshe ta sai ya raba tsakanin dattijawa da yara daidai wa daida ba ƙara ma kowa ba a rage ma kowa ba daidai wa daida kun ga wuta ta mutu rawahu hakim bil musaddar to inda duk jidali ya auku dole sai haka nan kuma ku rika lura inda duk duniya ta shigo to nan na jidali yake yanzu abin da sa kun ga izala da ta ya mace wato duniya ta shigo ciki kowane gani ya kai in bai samu ba a wani ya yaga can ya raba kan mutane a wani yana samu sai ya yaga ya gace ya ta karo gare shi ta in mai hankali na sai ya gane abin gada ne yi shi ya hana ni in samu arziki don annabi ya ce innal abda la yuhramu rizqa bi dhanbi yusibuhu lalle bawa ana haramta mai arziki saboda zunubin da ya samu to in mai hankali na ya ga ya ta karu gare sai ya gane bai daidai ba sai ya dawo in mahaukaci na sai shi ta yi shi ta mutane mutane kuma gashi zunubi na sai tsiya ta yi ta karuwa ga mutum dore da mata ta yana aice ta yanzu sai dai ya ɓace ta ta ɓace shi ta banza ta ce ma aika a ɗan banza ba ɗan mutunci kike ba kai ma ba ɗan mutunci kake ba wallahi yanki ko mace mai haka ne kina shakka shi dan buga ne buge ka Allah ya gafarta mana innamal mu'minuna Thank you. إنما المؤمنون إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون ku dibe ayan nan da kyawu don ku gyara imanin ku ku ta da kyau Allah ya ce innamal mu'minuna dama mu'mine alkamilun al-iman wanda imanin suka malalle na to suna waɗanda za su cika waɗanda sharuɗan da za mu faɗa alladina idza dhukira Allah inda in sun kai laifi an ka ja ayi Allah an ka ambace suna abin nan Allah ai wa idu cewa tai wajala qulubuhum zakatan su sai ta tsoro in sun kai laifi an ka ambace cewa Allah to suna jin tsoro kun ga wanda ya ji tsoro ana fata yayi nadama a cikin hadisi an tambaye dan Mas'ud hal sami'ta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul anna annadamu tawbatun kala na'am kaji annabi ya ce nadama tuba ta yace naji sahahul albani albani yace hadisi na sahihi naji to mutumin kirki in yayi abin da ba daidai ba an ka ambaci ukubar Allah to zuciya ce sai ta yi nadama yayi la'asar bai baton duk abin da za a yi ayi yi kana malami ka ce kana safa Allah ka ce duk abin da za a yi a kana malami kana sabon Allah ka ce inda ibada ta kai ka ce duk abin da za a cewa a ce Ba ka barin bauta Allah amma ka ce ba ka barin mai nan, kuma kana malami to kun ga sharadi na dai kenan na biyu wai za tu liya alaihi ayatu in an ka karanta musu ayoyin Allah za tun imanin sai imanin sai ya kawo nafila raka'a bibi ya kai da daddare in an kai kwana yanzu ya tashi daga wajen wa'azi wa'azi ya shiga to in dai da gaskiya na wa'azi ya shiga zadatun imanin sai ta ƙara musu imani ai ta ziduhun imanin sai ta ƙara musu imani wata siƙan da gasgatawa kun san shi imani yana ƙaruwa da ibadar Allah kuma yana ragewa da sabon Allah sabon Allah na rage shi wa nafsu tasdiqi a ita gasgatawa kanta tuqbilul quwwa tana huskanta ƙarfi lilfarki baina lilfarki alladhi ga ga bambancin da mun ka sani baina ma qama alaihi dalilun wahidin tsakanin bambancin da mun ka sani tsakanin abin da yake dalili guda ya tsayu gare wa ma alaihi adillatun kasira da abin da dalilai da yawa sun ka tsayu gare shi to kun ga tasbiki yana bambanta to na biyu kenan zadatun wai zatul alaihi ayatu zadatun imanin. na uku wa ala tawakkalu na suna dogaro ga ubangijinsu wa ala rabbihim ga ubangijinsu na bihi suna dogara gare shi kuna suna amincewa wala la bi gairi ba su dogara ga wani don wani bai ba su ba su dawo su ta bashi ne kai ne aka yi da waɗanda masu kuɗi ayo yanzu lokaci na ka wai shi almajiri na ai lokaci na Allah ya tsare ka don a ce za a wani akwai mai kuɗi gidan sai ni ne wai shi wai malami na matsayacin banza ne umarni ne zama dan wanka ka yanke zumantar ka yi suwa umarni ne zama ne dan wanka to kun ga ku lura da wannan ku dogara ga Allah mutum na abin nan ladabi imani ko sharri imani na warko idza zikra Allah wajala qulubuhum na biyu wai za tu la za ayatu zadatu imana na uku wa ala rabbihim yatawakkalun mu ci gaba Allah rama allazina yuqimuna salata allazina yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiqun na hudu allazina yuqimuna salata suna wa'anda ka tsaya da sallah da haƙoƙinta ya atuna biha bi huquqiha suna zuwa da sallah da haƙoƙinta na biyar wa min ma razaqnahum ne cikin abin da muka azurta suna diba su ciyar fi da'atillahi ga da'ar Allah kanka dawo ka ka ka ka ka ka wuri guda kai jiran da kai-kai, a baka baka ba kowa kullum kai jiran da kai-kai, a baka baka ba kowa to ni mai agara garan abin nan da ci, a gare ka ni ka ciyo da ka hito abin nan da ka ciyo shi an gare ka to shi na ciki ne na an gace ka basuwa to kun ga sharuɗan ga guda biyar masu su Allah ya faɗi sunansu ula'ika ula'ika humul mu'minuna hatta lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim ula'ika al-mawsufuna bima dhukira wadanga mutane da anka sifanta da sifofin ga guda biyar Allah ya ce to humul na haqqan su an mu'mine na gaskiya amma kai baka baka da dogaro ga Allah an tawo rabo an ka an kawo gare ka ya kare wallahi ni ko ce na san ne wani karabo ba samu ina tauhidin ka ai wani kasawa na yi Allah ka bai wanda duk Allah ya bashi aka ba wallahi ni na san inda yawa na karabo wallahi ba mu. kagaran nawa haka na an kai wai sai da ya kusa kawo gara ya ce wai ya kari ai na san inda yawa na na duwa da zai iya kayi ka ya kawo gara ya sani matasa ba dariya kuka yi ba gyara gyara kuka yi duk rikicin zalaga da kowa ga malaman na yi shi na tauhidi na babu duk tauridi na babu kowa zargin wani na ya kai wani na ya ke mai shi na kun gaggado an wawaki kowa wani na ya ka zargi wani na ya hana mai eh duk ba su gane Allah na abai ba su ba ganin suka wani na kawai ya hana musu to ku gyara tauhidin ku don ku samu rayuwa mai sauki sai ku ga mutum ya game da dan uwa ne yana gamuwa da shi ga ya juya kai haka shi yasa ni yaba mu wani dan baje bakin tasha na yaba mai nace Allah ya saka mai da alheri eh wai wai shi dan izala mana yana kawa inda muke ya juya kai yana bisa mashin an ba zai shakara nace yau dan baje dan baje ka biya Allah ya baka sabon mashin dan baje kai ta kabre irin waɗannan mutane ya baka sabon mashi kai ta kabre su kawai shi ke nan da a mutum bai ma wani abu kai baka da dogaro ga Allah kai baka san Allah ka basuwa ba ne mu'di wal mani' kuna karanta sunayen Allah almawadi Almaniya, mai basuwa mai hanawa amma wai shi duk izalar da ya wai bai gane Allah ka bai bai gane Allah ka hanawa ba gaskiya na yaba ma dan bajet din kuma kuka yana ta magana ta ilimin mai addu'a ta rihi babban jiwa ban ma ciwa da shi alheri yayi dan bajet na alheri yayi gyara yayi mutanen da ka gyara wato ana so su Allah ya ta mana to mutanen da abda irin wannan tawakkuli ulaika humul mu'minuna haqqan wa inna mu'minai na haqiqa siddiqan bila shakka da gaske babu shakka lahun darajatan suna da darajoji manazil fil janna suna da matsaloli cikin eh, abin nan matsayi wato gidaje madaukaka cikin aljanna inda rabbihim wajen da albarka sunayenka da sifofinka madaukaka Suratu anfal kenan kun ga wato ta fara da fara wata tana bayanin muminai na kwarai kai kokari jama'a mai ta gyare gyare mai ta kuma hankuri da junanmu rayuwa kowa wa da Allah ya yi wani ya yi addini ya wahala amma bai da arziki da yawa na duniya ciki ko na lahira wani bai da mai yawa nan cino gare wani bai wahala ba amma yana da arziki mai yawa sai ya ya ci kaya ne bari ta takaici ne kyale shi ba kai ka basuwa ba bari in ka tsara naka na aljihunka kai ma matanka da ɗiyanka shi kuma Allah da ya bashi ba shi igodiya ga kai wanda an ka baka kakare na arziki na kowa da nashi kowa da nashi arziki ba ku gani yan kasuwa ma wani tun yana yaro tun ba a yi innaka ba ya ka da kuɗi amma har yanzu bai kuɗi ba amma kaga yaro ya kama kasuwanci yau ko shekara goma bai ba kaga wani irin mahaifin gida da yaka jina ga kasar gidan gado sun dori sai ka wuce ɗakin ƙanan kaka ta yana ka Ya an ka in abin ga in hunturu ya taho abin nan bazara ta taho sai ka to bakin gode bai kai shahida cikin gida babu wurin shahida amma ga yaro da fara a sai kwana biyu kaga yana wani irin mafarkaci a ko san wanda zai yi da shi to Allah shi ka basuwa kuma wanda duk baba mai hanawa in kuna ganewa matasa ku gane ku ba junan junanku almajirai da malamai in kuna ganewa ku gane wannan ku ba junan junanku Allah ka bai kuma kowa ya baba mai iya an shewa wa alaikum assalam yana da laifi na haka sallar jima'a ya yi sallar wani wuri inda shi ke sallar in ko yana shigar da su to yayi ne wa alaikum assalam ai hausa ba hudu wata ba ba ba ko ganin duk mun jiwa ga yadda asali wa'adi na wanda aka ce mafi hudu ba a mai wa'azi mai hudu ba ya yi wa'azi ne in ya ƙari sai a yi kiran sallah sai shi hudu ba sai a yi Thank kai irin wayannan rabi da hara da mana kai yankin da mara da su a da su da

ai wato shi ne ba ku wasu shawarwari ne ba shugaba wasu shawarwari inda sun yi amfani da su da za su samu sauƙin abubuwa mata masu abin nan masu al'ada ba su shiga cikin masallaci shugaba a sai ku sha ko ko aje su bayan katanga har da wanda masu al'ada da na gaba ko yadda shi kawai a ɗauki matakin da ya kamata amma ya ba da lafi da su ne babu ya an ka ba su sanawa su te su a da wuri kawai a ba su sanawa wanda ta ji tsoron Allah ta da ba kai a tare da ita ba ka sanin komi take

shi kadai ne amma ya zo kawai da sun jisa wata Allah ya tallace ina mai wa annabi masalati sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammadu wa ala alihi wa sahbihi wasallim Allahumma salli ala Muhammadu wa ala alihi wa sahbihi wasallim Allahumma salli ala Muhammadu wa ala alihi wa sahbihi wasallim اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم sab da na kawo gida

da annan da rayuwarsu Allah ka ƙara masa imani da lahiya Allah ka sa su yi kyakkyawan ƙarshe da mu da su Allah ka sa aljanna makoma Allah ka gafarta mana Allah ka yahe mana Allah ka tosaya mana Allah ka taimaka mana Allah ka sa aljanna makoman mu uwayen in ka gafarta masu ka gafarta ma uwayen su ka gafarta ma kakannin ka gafarta ma yannan da kannan su ka gafarta ma iya da iyali da zuriya mu duka da mu da su Allah ka gafarta mana Allah ka yahe mana Allah ka tosaya mana ka buɗa mana ƙohohi na alheri ka daɗe mana ƙohohi na shari ka ashe mu. A taimake mu kada mu yi aikin banza Allah ka sa aljanna makoman mu ga mana muna taruwa cikin wannan masallaci saboda da dai yarda ka Allah ka tosaya mana ka yarda da mu Allah ka tosaya mana ka yarda da mu Allah ka gafarta mu iyalan mu iyalin mu Allah ka gafarta musu Allah iyalin mu Allah ka gafarta musu Allah ka gafarta mu uwayen su da kakannin su ka gafarta mu yannan su da kannan su duka ka gafarta mana ka sa aljanna makoman mu muna roƙonka bi asma'ika al-husna ka ya mana ya Allah ya man khalaqa halka khalqa bi ghairi mithal wa ya man basada al-abd bi ghairi awani wa ya man dabbara al-umura bi ghairi wazir wa ya man yarzuqu al-khalqa bi ghairi mushir ka tosaya mana ɗan ɗiyan ga da ka ba mu da waɗanda za ka ba mu da zuriyar mu ila yawmil qiyama Allah ka shirya mana Allah ka shirya mana Allah ka shirya mana su zamanin nan yana canji da sauri Allah ka kama mana tarbiyyar ɗaya da zuriya Allah ka kama mana tarbiyyar ɗaya da zuriya kuma na roƙonka Allah muna tawassuli da sunayenka da tibobinka madaukaka Allah ka bude kwakwalwar diya da zuriya Allah ka sa musu wa karatu ya an karanta musu Allah ka sa su rika gane karatu da kyau. Allah ka sa su rika gane karatu da kyau. Allah ka rika mana su kai manyan malaman musulunci da su masu tsoronka manyan shugabanni manyan mawadata manyan da musulunci da su masu tsoronka Allah ka shirya su zan masu ladabi da da'a da biyayya gare ka Allah ka riƙa mana ka wake mana ka tsare mana Allah ka sa musu albarka da mu da su Allah ka ba mu kariya da tsaronka Allah ɗaya da iyali da zuriya ga sunan man ba ka riƙo, Allah ka riƙa mana su Allah ga sunan man ba ka hako Allah ka wake mana su Allah ga sunan man ba ka tsaro Allah ka tsare mana su Allah ga sunan man ba ka ajiya Allah ka aje mana su ga sunan man zuba su cikin makaranta ka sa musu basira Allah ka sa musu basira Allah ka sa musu basira Allah ka sa musu ganewa Allah ka sa musu son karatu Allah ka sa musu son karatu Allah kada ka walakanta su Allah kada ka tozarta su kaza ka sanya su cikin masu ladabi da da'a da biyayya ka hada kan sauri guda Allah ka hada kan suri guda Allah ka sa son juna tsakaninsu Allah ka sa taimakon juna tsakaninsu Allah ka sa musu albarka Allah ka sa aljanna makoman mu tare da su Allah ka zaunar da Najeriya lahiya Allah ka zaunar da Arewa lahiya Allah ka zaunar da jihar mu lahiya dukkan bangarorin jihar gata mu Allah ka zaunar da mu lahiya garin nan namu da kauyuka ne ka ƙara mana lahiya da zaman lahiya Allah ka tosaya mana ka shirya maka shirya mahukuntan wannan wannan jihar ta Allah ka aza su ga hanya Allah ka ba su mataimaka na kwarai Allah ka ba su masharata na kwarai da mu da su Allah ka ba mu mawaka da taimakonka Allah ka taimake mu kakka taimake kowa a kanmu Allah ka ba mu nasara kakka ba kowa nasara kanmu Allah ka ba mu rinjaye kakka ba kowa rinjaye kanmu Allah ka ba mu kada ka karfa kowa kanmu Allah ka kare mu Allah ka kiyaye ka ba mu kariya da tsaro ya Allah lailan wa nahara Allah ka biya mana dubu bukatun mana alheri wayanda ba na alheri ba kamar alheri ka biya mana abinda duk muka tsoro Allah ka kare ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ka kare mu daga sharrin duk wani mai shi da cutar duk wani mai cuta da makircin duk wani makin da minahicin duk wani minahiki da kwalle-kwallen masu kwalle-kwallen shi Allah ka gafarta mana Allah ka yahe mana Allah ka tosaya mana dukkan bayinka musulmi a da manya maza da mata Allah ka tosaya mana Allah ka tosaya musu Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta musu duk bukatunsu na alheri ka biya musu wayanda ba na alheri ba kamar alheri ka biya musu abinda duk suka tsoro Allah ka kare su ya Allah ka tosaya mana ka tosaya ma bayinka musulmi ko ina su Allah ka ansa mana addu'a yau ka gama mu da lailatul qadar Allah ka gama mu da lailatul qadar Allah ka gama mu da lailatul qadar duk ranar da za ta zo ka ɗebe mana kasala ka ɗebe mana kwana ka sa mana nishadi ibada da addu'a Allah ka sa mana nishadi ibada da addu'a da albarka sunayenka da sifofinka madauka Allah ka ƙara mana imani da lahiya Allah ka ƙara mana imani da lahiya ya Allah ka warkar da mu ka warkar da marasa lahiya ya Allah ka warkar da mu ka warkar da marasa lahiya Allah ka ba mu aljanna firdaus al'ala Allah ka ba mu aljanna firdaus al'ala Allah ka ba mu aljanna firdaus al'ala Allah ka kare mu daga dukkan ka Allah ka kare mu daga dukkan ka Allah ka kare mu daga dukkan azabobinka da mu da uwaye da ɗaya da iyali da zuriya da dangi da malamai da masoya baki da Allah ka ba mu alheri duka Allah ka kare mu daga sharri duka ya Allah kai salati da sallama ga annabinka Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma ghfir lana warhamna وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله نسألك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الأحياء منه والأموات سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين